Lamari na baya-bayan nan shine wanda ya wakana a ranar Asabar ɗin da ta gabata a yayin da ake artabu tsakanin jami'an tsaro da magoya bayan Hama Amadu, inda 'yan jarida suka fuskanci musgunawa daga bangarorin biyu. abinda tsohon shugaban cibiyar 'yan jarida maison de la presse bubakar yallo ya ce lalle shekarar jiya lokacin da ake tarba hama lalle an kama abokan aikinmu kuma amshe musu kayan aiki aka je aka rufe sosai da su kwana kuma wato kayan aikin nasu ma sai kwana biyu bayan an yi su aka maida musu doka ta ce ba su da inci wato alkali ma wanda ya yi yan sanda girma baya da inci ya kama dan jarida bisa aikin shi banda wannan shi dan sanda idan ana taro wato dan jarida yana da incin ya je inda ma ake hana jama'a su wuce ya zo gaban 'yan sanda ya wuce wato hahilin jirgi doka ta ce dan jarida ya kamata yana da hanya yana da incin ya can kaga nan ma an musguna musu wato shi dan sanda shi ya kamata ma ya kare ɗan jarida idan yan suna so eh, su musguna mishi su kansu ma wanda suka zo tarban hamma wato sun samu wayansu yan rahoto na wata gidan talabijin mai zaman kanta suka fafasa musu mota kuma suka dan mamare su to wannan shi ma bayi yi ba ne kamar yadda 'yan magana ke cewa dillalin wada shi ya san kuɗin ɗan jariri dalili kenan da ƙungiyoyin fafutukar kare hakkin jama'a suka fara nuna damuwa a kan halin haula inda aikin jarida ke kan hanyar fadawa siraji isa shine shugaban ƙungiyar mojen idan aka yi la'akari da irin yadda ake tozartar da 'yan jarida da irin yadda ake walakantar da su da irin yadda ma ake musu rikon kai kashi a cikin dangance da aikinsu to wannan abu hakika yana nuna cewa masu jagorancin milki a ƙasar Nijar yau su shine su girka milki na fir'aunanci a wannan ƙasa kamar yadda kundin tsarin milki ya tabbatar a shahi na harko cewa da duka wani milki na kama karya to dole alatilas ne ya kamata a ce 'yan ƙasa sun tashi gadan-gadan sun yaƙi wannan milki A nasu bangare hukumomin kasar Nijar na ganin fice gona da iri daga wasu 'yan jarida a yayin neman bayanai shi ke ingiza jami'an tsaro cafke su. Abin tuni a farkon ɗarewarsa kan karagar mulkin Nijar, shugaba Isu Muhammadu ya saka hannu akan takardar kawo ƙarshen kulle ɗan jarida akan aikinsa. Sannan ya sha alwashin zama lauyan dukkan 'yan jarida a wurin takwarorinsa na sauran ƙasashen duniya. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.